أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don ma a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Abdulrahman ibn Auf da ke unguwar kofar wambai a cikin birnin kano a wannan yammaci na 21 ga watan 6 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda ya daidai da a 17 ga watan biyu shekara ta 2020 miladiya satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta mun tsaya a tafsirin aya ta goma sha takwas Allah ta'ala wa bil asharihum yastaghfirun yau kuma cikin falala Allah da rahmata za mu tashi farkon aya ta goma sha tara faɗin Allah ta'ala wafi fi amwalihim haqqun wal mahrum fatan mu Allah ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin ya mana gamdakatar wajen aiki da su sai Allah ta'ala ya ce أعوذ في الأرض آيات للمسلمين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم nam Allah tabaraka wa ta'ala yana magana akan muminai mana wanda suke jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala na daga cikin su da Allah ya ambata shine wa fi amwalihim haqqul lis wal mahrum sannan a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi da suka wari lis ili ga wanda ya zo ya roka wal mahrum da kuma wanda aka haramta wa samun dukiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fil ardi a cikin ƙasa ayatun akwai ayoyi ababen lura lil muqinina ga wanda suka yi yaƙini da Allah tabaraka wa ta'ala wa fi anfusikum Allah yace a cikin rayukan kuma a cikin kawukanku akwai ayoyi ababen lura afala tubsirun shin ba za ku duba bane Allah tabaraka wa ta'ala ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun sannan a cikin sama akwai arzikin ku ma'ana arzikin ku daga sama yake zuwa wa ma tu'adun da abin da Allah yake muku alƙawari sai Allah ce fa wa rabbis sama'i wal ard Allah yake na rantse da ubangijin sammai na rantse da ubangijin ƙasa innahu la haqqun lallai shi gaskiya ne mana ita ranar alkiyama gaskiya ne shi qur'ani gaskiya ne annan muhammad gaskiya ne Mislama ma annakum tantiqun kamar abin da kuka kasance kuna furtawa yadda ka san maganar da kake yi gaskiya ce to kuma wannan labarin da Allah madaukin sai ke baka ko wannan alƙawarin da Allah ta'ala yake yi to shi ma gaskiya ne to idan mun kalli waɗannan ayoyin idan mun kalli waɗannan ayoyi na farko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum su masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukiyarsu suna da wani haƙƙi shi wannan haƙƙin sun ware shi ne gawa lisaili ga wanda ya zo ya roƙa wal mahrum sannan suna bayar da shi ga wanda ma bai roƙa ba haka wasu malaman suke fassarawa to idan mun kalli wannan ayar tunda an ce su masu jin tsoron Allah a cikin dukiyarsu a cikin dukiyarsu akwai abinda da haƙƙi ne da aka ware shi lissa'ili ga wanda ya zo ya roƙa wal maharum da ma wanda bai roƙa ba ko kuma wani maharum da wanda aka haramta masa samun dukiya to wanda daga cikin malamai sai suka ce wannan ana magana ne akan zakka cewa a cikin dukiyarsu suna bayar da zakka kamar yadda kamar yadda Muhammad ibn Sirin da Qatada suka faɗa suka ce wannan ayar tana magana ne akan zakka ma'ana wa fi amwalihim wannan hakkun din kaga zakatun kenan a cikin dukiyar su akwai zakka da suke bayarwa lisa'ili ga wanda ya roka wal mahrum amma zance mafi inganci kamar yadda Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin malaman tafsiri suka fada suka ce a'a wannan ayar tana magana ne akan wato ayar tana magana ne akan ba wai tana magana akan zakka bane tana magana ne akan ayyukan da'a da suke yi da dukiyarsu kamar sadaka kamar kyauta kamar zumunci ma'ana ana amfani da dukiya wajen bayar da sadaka ana yin amfani da ita wajen bayar da kyauta ana yin amfani da ita wajen yin zumunci sai aka ce to wannan ayar tana magana ne akan wannan domin wannan sura suratul zariyat makkiya sannan kuma an an an an an yi umarni da a fara fidda zakka a ina a Madina to kaga nan wato ana magana ne akan zumunci ana magana akan kyauta ana magana akan sauran al'amura ina fatan mun gane shine ma'anar wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum to waye as-sa'il as-sa'il shine wanda ya tambaya da Allah ya ce wa amma as-sa'ila fala tanharu duk wanda ya roƙa kada ku tare shi amma a musulunci kuma hadisin muslim hadisin kabisa annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam ya ce yin roƙo baya halatta sai ga mutane guda uku ba kowa bane ya halatta ya je roƙo roƙo haramun ne a musulunci sai dai in mutane uku ne za su yi shi na farko mutum ne da ja'iha ta bada masa mai ja'iha shine lalacewar dukiya ta kwatsam misali kayi shuka ruwa ya cinye gonar ko wuta ta ƙone gonar ko wuta ta shigo cikin kasuwarka rumfarka ta ƙone kayanka ko ta ƙone dukiyarka ka dawo talakar rana ɗaya muna gane ka dawo talakar rana ɗaya to wannan ja'iha kenan kana da wadata wani abu ya zo ya same ka kwaɗan ka rasa wadata to wannan wanda ya samu wannan kansa a cikin wannan ya halatta ya yi roƙo ya samu wani abu da zai gudanar da jarinsa sannan na biyu shine mutumin da ya ɗauki hamala me hamala na zo na samu mutane guda biyu suna rigima wannan yana cewa ina binka dubu goma wannan yana cewa baka bina za su yi rigima su ɓata alaƙa ta musulunci sai na zo na ce a'a kai da kace kana bi ka yi haƙuri kai ma da kace ba abin ka kai ma ka yi haƙuri ni zan biya to kaga wannan na ɗaukar na nauyi to amma sai na da kuɗin da zan biya wannan hamalar to ya halatta in roƙi ƴan uwana musulmi su haɗa min wannan kuɗin dan na warware wannan matsalar wannan shine wanda ya ɗauki hamala shine mutum na uku mutum na hudu shine mutumin da talaka ne ba shi da shi amma yana da kamewa talaka ne ba shi da shi amma yana da kamewa tunda yana da kamewa har a samu mutane ma'abota hankali su gano wane yana cikin matsala to shi ma wannan ya halatta ya roƙa a bashi amma shi ma in ya dobe wannan hanyar ko ba zai kara zuwa ya ce a bashi ba to waɗannan su ne wanda ya halatta su yi roƙo a cikin addinin musulunci su ne wa amma sa'ila fala har ma'ana ba ana nufin kowa ya samu dama ya je roƙo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin bukhari yake cewa mutum ba zai gushe ba yana zuwa yana roƙon mutane yau ya roƙi kaza a bashi gobe ya roƙi kaza a bashi ma'ana duk lokacin da ya roƙo to an cire mai wata wato wani nama a fuskar shi kana roƙa ana cire ma ana cire ma fata a fuskarka kana roƙa ana cire ma fata a fuskarka kana roƙa ana cire ma fata a fuskarka a tsoka a fuskarka har sai mutum ya wayi gari ba shi da wani nama a fuskar shi fuskar ta zama ƙwarangwal da haka a ranar alkiyama ana gane mutumin da ya zama maroƙi ne a duniya ta hanyar aga fuskar ta zama ƙwarangwal kagon na yalina roƙo haramun roƙo yana zubar da mutunci shi sa annabi sallama ya ba wani shawarar yadda zai zauna ya ji daɗin duniya yace mai na daga cikin abin da zai taimake shi ne ya guji duniya sai Allah ya so shi dan ya ce ya ba shi shawara akan abin da zai yi Allah ya so shi kuma jama'a su so shi manzar sai ma yace ka guji duniya sai Allah ya so ka ka guji abin da ke hannun mutane sai mutane so ka in kana san Allah ya soka ka guji duniya me ake nufi da gudun duniya shine ka guji haramun kar ka yadda ka nemi duniya ta hanyar haramun sannan ka guji abin da ke hannun mutane shine ka daina roƙonsu saboda in kana roƙon mutane za ka zama baka daraja a gurin su muna gane shi sa nan aka ce lissa'ili ga wanda ya roƙa waye wanda ya roƙa shine wanda muka lissafa shi a wancan hadisin na muslim hadisin kabisa ina fatan mun gane ba wai kowa bane yake da damar da zai je kawai ya ringa roƙon al'umma sannan wal mahrum me ake nufi da al mahrum malamai sun yi maganganu akan al mahrum wanda daga cikin malamai suka ce huwa ya yata'affafu 'ani su'ali hatta yahsibahu an-nasu ganiyan, fala yatasaddaquna alayhi shine wanda yake kamewa bayan roƙon mutane har mutane su ringa tunanin wani mawadaci ne saboda kamewa baya roƙo baya faɗin matsalar kansa da haka saboda tunaninsu na cewa ma baya roƙo wato za ka ga ko sadaka ba sa bai saboda suna tunanin wannan mawadaci ne kamar yadda katada da ibn shahabin zuhuri suka faɗi wannan magana wasu da cin malamai suka ce huwa alladhi la sahma lahu fil ganima wala yujra alayhi min al fai'i shay shine wanda ya zama bai samu a ganima ba sannan an samu dukiyar kasa ma ba a bashi kamar yadda al-hasan al-basri da muhammad ibn al-hanafiya suka yi wannan tafsiri muhammad ibn aslam yace abin da ake nufi da al-mahrum huwa alladhi usiba samaruhu aw zar'uhu aw mashiyatu shine wanda yana da kayan gona sai zo ya lalace ko ya yi shuka ta lalace ko kuma yana da dabbobi duka su zo su mutu kaga al-mahrum mana ya dawo talaka shi ma wannan ya kamata a bashi wasu suka ce huwa alladhi asabatuhu al-ja'iha ne wanda talaucin kwatsam yazo ya same shi yana da wadatarsa sai talaucin kwatsam yazo ya same shi to shi ma wannan kaga ja'iha ta same shi inna lamugramun bal nahnu mahrumun wasu ma suka ce da ake nufi wal mahrum shine karanka wasu suka ce da ake nufi wal mahrum shine wanda bai da sana'a amma dai a ash-sha'bi ya yi wata magana wasu na cikin littafin Imam al na tafsiri da kuma fatul Qadir na Imam shaukani sha'abi yake cewa ni yal yawm 70 sana منذ ihtalamtu as'alu anil mahrum sha'abi yace tiran da na balaga yau shekara 70 kenan daga ran da ya da ya balaga zuwa ran da yake wannan maganar yake shekara ta 70 kenan amma ba abin da nake duk inda naga wani malami kwararre sai in tambaye shi ce wai a Qur'ani da aka ce wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum ko wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'il wal mahrum to me ake nufi da al mahrum yake yau shekara 70 ina tambayan malamai shi sa yake cewa fa ma ana al yawm bi a'lama minni fihi yawma idin wannan ranar da nake magana ba wani mutum da ya fi ni sanin me ake nufi da al mahrum kamar yadda ash-sha'bi ya faɗa yake wallazi yanbaghi at alayhi abinda za a fassara wannan ayar da shi shine mimma ya dullu alaihi ma'anar lugawi sai dai a fassara almaharom da ma'ana ta luga me yake nufi ma'ana ta luga shine almamnu wanda aka hana kaga lissa'ili wal mamnu to wal mamnu me ake nufi wanda aka hana roƙo muna ganewa ko kuma wanda aka hana dukiya suka ce da wanda ya zo ya tambaya da kuma wanda Allah kwata-kwata bai ba shi dukiya ba sai ce fa ta tahu man horimar rizqa min al da haka wanda tun asali ma Allah bai bashi arziki ba bai bashi wadata ba yana daga cikin al shi ma za a bashi akwai mutum wanda za ga tun da ya taso a talauci yake ya gada daga wajen iyayensa shi ma ya ci gaba a talauci kuma har ya girma a talauci kaga wannan tun asali bai da dukiya shi ma za a bashi wa man usiba maluhu bi ja'iha haka wanda yana da dukiyar amma sai ja'iha ta zo bala'i musifa ya zo ya tafi da dukiyar kaga shi ma wannan za a bashi wa man hurima al-ata wa man hurima sadaqa li ta'affufi haka wanda ba a baki zakka ba a baki sadaka ba dan bai cancanta ba sai dai dan ya kame wani za a gan shi kullum ya wanka ya fito fefes da shi sai ka ɗauka wannan baya bukatar komai amma mabuƙaci ne to wannan shine al-mahrum kaga kenan almaharum shine wanda ya taso a cikin talauci shi ma wannan almaharum ne mutumin da yana da dukiyar kuma dukiyar ta zo ta lalace da kaddarar ubangiji shi ma wannan menene maharum ne mutumin da ba shi da shi amma yana da kamewa wanda har mutane suke tunanin cewa yana da wadata shi ma menene maharum ne to shine lisa'il wal maharum za a ba wanda ya tambaya kuma shi ma wannan almaharum shi ma za a ba shi to su mu'mini haka ce da su wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal maharum a nan gudun za ga masu kuɗinmu da yawa sukan ganye kuskure kuskuren da suke yi ba za ta iya taimakon wani ba sai ya zo ya roƙe su to shi kuma wani ko kana da cikin duniya so miliyan ba zai zo ya roƙe ka ba saboda shi yana ganin mutuncinsa ya fi wannan dukiyar kuma haka ɗan adam ya kamata ya zama ka kame ka riƙe mutuncinka ka riƙe ƙimarka ka riƙe darajarka wani bawan Allah ya ce la tas'alanna bani adama hajatan واسأل الذي أبوابه لا تجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب هو بني آدم حين يسأل يغضب yake ka daina zuwa kana roƙon ɗan adam la tus'alin bani adama hajatan ka daina zuwa gurin ɗan adam kana roƙa soyi buƙatarka a'a was'alil ladhi abwabuhu la tuhjab ka je ka ringa roƙon wanda ƙofofinsa ba a rufe ne Allah tabaraka wa ta'ala ka'ida ne Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu shi Allah fushi yake in baka roƙe shi ba amma wa bunayya adam kaga shi dan adam shine yus'alu yaghdabu a lokacin da zaka roƙe shi a lokacin yake yin fushi Allah da kansa bai ke cewa ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roƙe ni sai na baku shi yasa inganta hadisi yana cikin littafin al-adab al-mufrad annabi sai salama ya ce mallam ya alillaha yaghdab alayhi duk wanda baya roƙon Allah wani abu Allah fishi yake da shi kaga wannan kuma ya kaba tabiya dan adam dan adam in ka roƙa yau ma gobe ma jibiya ma sai ka kuma yana ma wani gani gani baya tunanin cewa ya gode wa Allah da ba shi ne Allah ya sa mai buƙatar da zai zo ya roƙi wani ba sannan kuma in ka kalli wannan kuma da yawan mu kuma muna da kuskure wani ya kafa kansa kawai ya mai da kansa dan maula ya je gurin wannan ya roƙa yaje je gurin wannan ya roƙa ya je gurin wannan ya roƙa shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace laysa al-miskinu bit-tawaf alladhi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan ba fa marashi bane mutumin da zai zo ya ringa roƙa ya zo gidan wannan ya zo gidan wannan in an dan bashi loma daya ko loma biyu sai ya tafi sai ya koma wani gidan manzon Allah yace wannan baya daga cikin miskinai wannan maroƙi ne wattamratu wattamratan ko a bashi dabino daya ko biyu sai bar wannan gidan ya tafi wani gidan sai ce walakin al miskin alladhi la yajidu ginan yughnihi miskini shine wanda ba shi da wadatar da za ta wadatar da shi wala yuftanu lahu fa yutasaddaqu alai ba kuma zai bari a gane wannan halin da yake cike walle a bashi sadaka mana yana da kamewa shi ka Allah ya dan su mutane cewa yahsabuhumul jahilu agniya'a min at-ta'affuf wanda ba san halin su ba suna ganin su mawadata saboda kamewarsu haka ake san dan adam ya zama yana da kamewa babu wani abu da Allah madaukakin sarki zai ware wanda arzikin ka ne ya zanto ka rasa shi kuma abin da ake so dan adam ya zama kar ya zama rago ka ringa kokartawa kana yin sana'u kana neman kuɗi kana bige-bige haka rayuwa take ya zanto cewa wata rana sai ka tsaya da kafarka kuma ba abin da ya fi daɗi a rayuwa shine ya zanto cewa abin da kake ci kake sha kake sira da shi kake gudanar da rayuwa ka kai ne kake nemo shi ba gurin wani kake zuwa ka roƙa ba muna ganewa daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa fil ardi ayatun lil muqinin a cikin kasa akwai ayoyi ababan lura da zaka yadda da Allah tabaraka wa ta'ala cewa shine ubangijin da ya kamata a bautatawa amma lil muqinin ga wanda suke da yaqini da Allah malam yace fiha min al-ayati dallati ala azamati khaliqiha wa qudratihi al-bashira ma'ana a cikin ƙasa akwai ayoyi da suke nuni akan girman wanda ya halicci waɗannan abubuwan na bayan ƙasa da kuma cikar iko na fili na wanda ya halicci wannan ƙasa mimma qad zara'aha zara'a fiha min sunufin nabati wal hayawanati wal mihadi wal jibali wal qifari wal anhari wal bihar zaka lura da irin tsirran da suke bayan ƙasa da irin halittun da suke bayan ƙasa da yadda Allah ya da ƙasa ya daidaita ta da yadda Allah maɗaukin sarki wato ya kafa duwatsu da wato ƙoramu da kuma tafkuna duk wannan wani abu ne da zai nama cewa lallai wanda ya wannan gwani ne kuma shi kaɗai ya cancanci abota ta masa waqtilafi alfinatin nasi wa alwanihim kai ka kalli irin yaren da mutane suke magana da shi ka kalli irin launin mutane akwai farin da yake ja ne akwai farin da yake fari ne yanzu na kalli mutanen italy mutanen paris da ga farare ne farare kar amma kalli mutanen sham farare ne amma jajaye kaga a cikin fararen ma haka baki ma akwai baki wankantar wada akwai baki sama sama akwai baki wulin muna gane kaga duk wannan aya ce ubangiji ɗaya ne yi su wa majibilu alaihi min al-iradati wal quwa ikon da wani yake da shi da damar da yake da shi in ka kalla ka san lalle ubangijin da ya wannan ba karamin ubangiji ba ne wa ma bainahum min at-tafawut min al-uqul wal fuhum wal harakat was saadat wash shakawa kai ka duba abin da ke tsakanin mutane na bambancin hankali kaga shekarun ku ɗaya amma ɗaya ya fi hankali kaga shekarun ku ɗaya amma wani ya fi wani fahimta kaga shekarun ku ɗaya amma motsin ku daban-daban ne za ga shekarun ku ɗaya datan ku ko rashin datan ku duk ɗaya ne yana da bambanci za ga ɗan shekara talatin hafizin ƙul'ani ya yi digiri yana biyayya ga Allah ya yi aure yana da yaya kuma shekara talatin a dai lokacin da za ga wani shekararsa talatin bai haddasa ƙur'ani ba bai yi digiri ba bai da sana'a balle ya aure har ya samu yaya kaga wannan wato bambancin da ke tsakani duk wannan yana bayan ƙasa wama fi tarkibihim min al-hikmi min al-hikami fi wad'i kulli udwin min a'dha'ihim fi mahalli alladhi huwa mutajun ilayhi fihi kai kalli ma halittar gaba daya yadda Allah ya jera gaban ku ya kake tunani idan aka ce hannu ne a wajen kafa kaga akwai matsala ya kake tunani a ce idan ka ake yake sannan kuma kana tafiya ta gaba kuma idan yana baya kaga wannan ma akwai matsala to amma duk Allah ya daidaita wannan shi sa ya kuma duk wannan yana bayan kasa da ma abin da ba ambata ba shi in Allah ya ce wa fil a cikin kasa ayatun akwai ayoyi ababen lura da za ka gane Allah shi kaɗai ne cancanci abota ta masa lilmukinina ga wanda amma suke da yaƙini ga al'amarin ubangiji sai Allah ya ce wa fi anfusikum kai a cikin kawukan kuma akwai ayoyi ababen lura afala tubsirun shin ba za ku duba bane ku gani idan kalli asalin halitta kada an fara halitta kada kasa wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun kaga daga ƙasa aka fara yi mu wani gurin sai Allah ya ce alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun kaga sai aka da ana halitta kuma ta mani ubangijin da ya halitta dan adam ta hanyar ƙasa kuma shine ubangijin da ya halitta dan adam ta hanyar mani kaga wannan lalle a cikin mu ma akwai ayoyi ababan lura da ke nuna cewa lalle Allah gwani ne Allah madaukin sarki da ya tashi halittar mu ya halicce mu ne mataki mataki hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi hadisin bukhari da muslim cewa ɗayan ku yana yin kwana arba'in a ciki a matsayin mai maniyi sannan sai ya kwana arba'in a matsayin mai gudan jini sannan sai ya kwana arba'in a matsayin mai tsoka kaga shi Allah ce malakum la tarjuna lillahi wa kara wa kad khalaqakum aqwara Allah ya halice ku mataki mataki daga mani zuwa mai zuwa gudan jini daga nan zuwa gudan tsoka sai a sa mutum fata a lullube shi a tashe ta a matsayin dan adam kaga wannan ma ya nuna lalle a cikin mu akwai ababen da ya kamata mu lura da su Allah madaukin sarki ya faɗi abubuwa da yawa shi sa yake yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin kuma yace fi zulumatin salat Allah ne halice ku halitta bayan halitta daga mani gudan jini tsoka kai a karan kanmu in zo ka kalle mu gaba ɗaya yadda Allah ya tsara mu za a ga wani shekararsa talatin amma tsawonsa bai haka ba wani za shekarar shekararsa ishirin ko da biyar kuma tsawonsa ya kai haka kuma da Allah ne yi wani za a ga shekara ishirin ko talatin ɗan siriri ne matsatse wani kuma za a ga shekararsa sha biyar amma ƙato ne duk ba wanda ya wannan sai Allah ta baraka wa ta'ala in ka kalli arzikinmu wani za a ga babansa shi ya fi kowa talauci a unguwarsu amma shi kuma shi ya fi kowa wadata a unguwar wani za a ga babansa shi ya fi kowa malanta a unguwar amma ɗansa ya fi kowa jahilci a unguwar saboda me duk wannan ne a baban lura ne wanda Allah madaukin sarki shi ne yake yin abin da ya ga daba shi sa yace wa fil abdi wa fil anfusikum afala tubsirun wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce da ayar wa fil abdi ayatul lil muqinin da kuma ayar wa fi anfusikum afala tubsirun sai ka ce wato a haɗaske sai ka ce wa fil abdi wa fi anfusikum wa fil abdi wa fi anfusikum ayatun lil muqinina afala tubsirun akwai daga cikin malamai suka ce a cikin kasa da cikin kawukanku akwai ayoyi ababen lura ga masu yaƙini da Allah afala tubsirun shin ba za ku duba bane ku gano haka amma dai Allah madaukin sarki ya ware su daban wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun sai Allah tabaaraka wa ta'ala yake ka karanta wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun Allah tabaaraka wa ta'ala yake a cikin sama rizqukum akwai arzikinku wa ma tu'aduna da kuma abin da ake muku alƙawari da shi to me ake nufi da wafi fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi anna jami'a arzakakun man sha'u hal matsaro. wa huwa unzila min as abin da ayat nufi A as-sama abin da yake nufi al-matar ko as-sahabu almadar ruwa ko a sahabu gajimare to in ya zama wannan ake nufi me ake nufi abin da ake nufi shine dukkan arzikin ku yana zuwa ne daga ina daga ruwa ruwan sama shi sa wani gurin Allah ya ce alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum kaga ruwan da Allah ya saukar da shi ya fitan muku da arzikin ku na tsirrai da kayan abinci shi sa aka ce wa fis-samaa'i rizqukum wa ma adun kaga fi sama'i rizqukum mana arzikin ku yana zuwa ne ta hanyar mai ruwan sama da haka ne Allah ya ce wa fi sama'i rizqukum kaga arzikin ku yana zuwa daga ina daga sama amma mai sanadiyar zuwan arzikin shine ruwan da ake yaftan muku da tsirrai haka wasu malaman suka fassara wa ma adun da kuma abin da ake muku alƙawari shine aljanna ita ma aljanna tana ina tana sama haka wasu malamai suka fassara wanda daga cikin malamai suka ce kuma Allah baraka wa ta'ala ai ya ce huwa alladhi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa kaga dai ma'anar ta fito cewa Allah ne ke saukar da arzikinku daga sama ta hanyar mai ta hanyar ruwan sama to wanda daga cikin malamai suka ce anna anna rizqakum مقدرة مكتوبة والله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء معنى أرزقكم أبن سعادة وفي السماء رزقكم سوى دلوه المحفوظ لنا سماء أربو تأرزق قواتي الله مرة وكي سركي سنن دقى سمن يكي جدجو يا الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه kaga Allah yana juya al'amuranku daga sama sannan arzikin naku daga sama aka je aka rubuta shi yana can a sama a rubuce kuma daga sama ake cewa wane samu naira kaza wane rasa naira kaza wane mallaki gida kaza wane rasa gida kaza duk daga sama ne Allah yake yin wannan shi sa aka ce wa fis sama'i rizqukum sai aka ce wa matu aduna. muna gane ha ma din ce wa matu aduna malamai suka ce tana mahallin rafi aqaf ne akan rizqukum kaga rizqukum rufu a gare shi to ma din ma tana mahallin me tana mahallin rafi wa ma tu'adun da abinda Allah ta'ala yake muku alƙawari li'anna aljannata fawqa samawat domin aljanna tana can saman sama to shi ne abinda ake nufi wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun a cikin sama akwai arzikinku wa ma tu'aduna da kuma abin da da kuma abin da. ake muku alkawarinsa shine aljanna muna gane sai Allah ce fa rabbi sama'i wal ard Allah ce na rantse da ubangijin sammai wal ard na rantse da ubangijin kasai shine Allah ya rantse da kansa Allah yana da dama ya rantse da kansa yana da dama ya rantse da duk abin da ya ga dama shi sa wani gurin yace la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun kaga nan ya rantse da rayuwar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah na rantsuwa da kansa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum Allah yana rantsuwa da wattini wa zaitun wa tsuri sinin Allah yana rantsuwa da wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها duk Allah yana da damar ya rantse da dukkan wani abu da yake so ya rantse amma kai haramun ne ka rantse da wani ba Allah ba man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmud duk wanda zai rantse rantse da Allah ko ya shiru ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da waliyi ba a rantsuwa da kowa wanda ake rantsuwa da shi shine wa shine Allah malamai suka ce to za a yi rantsuwa da alqur'ani ka ce na rantse da alqur'ani eh za a iya rantsuwa da alqur'ani me yasa za a iya rantsuwa da alqur'ani domin qur'ani sifa ce ta Allah kalma ce ta Allah dan ka rantse da kalmar Allah kamar ka rantse da Allah ne وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا na ƙur'ani maganar Allah ne suka ce za a iya rantsewa da to za a ɗora shi aka a rantse a ba wanda ya saka wannan ba wanda ya ce ka ɗora ƙur'ani ka rantse ka ji a kanka bala'i kuma wani abu da nake so mutane su gane ba fa lalle bane ka rantse da alƙur'ani wani abu biyu baya kamar yadda muke tunani ai ya rantsa qur'ani shi isa bala'i kaza ya fada masa tambayar da zaka yi kanka da Allah da qur'ani waye a gaba to sono kana rantsa da Allah akan ƙarya me ya same ka Allah na da kaida ta sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin eh wani na iya yin wannan rantsuwar kuma bala'i ya biyo baya zai iya faruwa kayi bala'i ya biyo baya dan Allah ya ma wa'azi wani kuma na iya yin wannan rantsuwar Allah ya kyale shi saboda me. sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin kuma ma rantsuwa kala nawa ce suka ce rantsuwa kala uku ce akwai al-yaminul munaqada rantsuwar da zaka kulla ta akan zan yi kaza ko ba zan yi ba muna gane ha dan uwanka ya zo ya roƙe ka bashi naira dubu biyar sai ka ce zan baka ya ce a'a ba za ka ba ka ce wallahi tallahi zan baka ka karanci za ka bashi to wannan yace al-yaminul munaqada dole ne ka bashi wannan abun ko kuma kai kaffara ta hanyoyin da addinin musulunci ya tsara kun yi magana da wani wani ya ɓata mare za a je gurinsa ziyara ka ce na nantse da wallahi tallahi ba zan je ba sai kuma ka za ka je to nan ma sai ka yi kaffara domin ka rantse ba za ka yi ba ko ka rantse za ka yi wannan ya al-yaminu al-munaqada akwai yaminul lagwi yaminun lagwi shi lagwi shine rantsuwa da muke yau da gobe muna gane za ka je kasuwa kai wallahi ba zan je ba ba wani abu da hukulla kawai labari ne yau za ka je masallaci kai gaskiya ba zan je ba sai kai rantsuwa la wallahi bala wallahi to wanda yace la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum ko la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fa kuma akwai al-yamin al al rantsuwar da take halakar da mutum ta dilmiya shi a cikin bala'i ta dilmiya gidansa da zurriyarsa gaba ɗaya a cikin bala'i ita ce rantsuwar da za ka yi ka ci haƙƙin wani rantsuwar da za ka yi ka ci haƙƙin wani muna gane ka samu mukami na siyasa a zo rantsar da kai karanje ba za ka yi sata ba kuma ka saci dukiyar al'umma to dole zuriyar ka shiga bala'i ka zo kasuwa tsakanin kai da wani ana sai da wannan naira dubu ɗaya ka rantse kai ma dubu ɗaya ɗari biyu ka siyo shi to wannan ɗari biyun da ka tsora ka ci dukiyarsa ta hanyar rantsuwar ƙarya to wannan sai ta bi ka ta bi zuriyarka ko mutum yana bin ka bashi dan ka san bai da hujja ka je kotu ka rantse da cewa baya bin ka ko dan ya mutu to ita ma wannan rantsuwa ce al-yaminul gamus ma'ana rantsuwar da zaka yi ka ci haƙƙin wani ba da dalili ba to wannan tana bunka ta lalata ka ta lalata zuriyarka ta lalata duk wani wanda yake da alaka da kai muna gane amma shi Allah anan sai ya rantse da kansa fa wa rabbis sama'i wal ard na rantse da ubangijin sammai da ƙasai innahu la haqqun lalle abin da ake muku alƙawarin nan na cewa za ku shiga aljanna la haqqun gaskiya ne misla ma annakum tantiqun kamar abin da kasance kuna furtawa ai ka san dai kana magana ba wai ita magana ce ta gaskiya ba ka san dai gaskiya ne kai magana to kamar yadda ya san kasan gaskiya ne duk abin da kake faɗa kasan kana faɗa to kuma haka ma alkawarin da aka mu gaskiya ne za ku shiga aljanna mana yadda kasan kana magana ya zama gaskiya a gare ka haka kuma ya zama gaskiya alkawarin da Allah na ce ma za ka shiga aljanna muna gane ha wasu malaman suka fassara matu aduna, min ash-sharri wal khairi da abin da ake muku alkawari na sharri da na alkhairi muna gane ha da abin da ake muku alkawari na sharri da kuma na alkhairi idan mun kalli fawarabbi sama'i wal ard innahu la haqqun mithla kamata yi la haqqun mithlu ma annakum tantiqun to amma me yasa aka ce mithla a wannan kira'a din aka mai fata wani daga cikin malamai suka ce an mai fataha ne saboda an goge wani harafi ai kamata ya zama innahu la haqqun kamithli ma annakum tantiqun kamithli ma annakum tantiqun amma tunda an shafe wannan kafin din kaga ba za a yi kisra ba shine sai aka mai fataha muna gane wasu ma daga cikin malamai suka ce a'a abin da yasa aka mai fataha domin ana kaddara mazdari a gurin innahu la haqqun haqqan mithla ma annakum tantiqun innahu la haqqun haqqan mithla ma annakum tantiqun wannan shine dalilin da yasa aka mai fata saboda ana kaddara mazdari a gurin kaga mazdarin zai zo da fata shi ma mithla zai zo da mai zai zo da fata shine fa rabbi samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun imam al-asma'i ya faɗi wata kissa a ƙarƙashin wannan aya ina jin imam al-qurtubi ya kawo ta haka muhammad al-amin shinkidi ya kawo a cikin tafsirin sa na adwa'ul bayan fi izahil qur'an bil qur'an haka imam al-qurtubi ya kawo wannan wannan kissa din cewa wata rana wani bawan Allah sai ya gamu da imamul asma'i da ya gamu da imamul asma'i sai ce da imamul asma'i ya karanta masa al alqur'ani da haka imamul asma'i sai ya karanta masa masa wazzariyati darwa fal hamilati wa qira fal jariyati yusra da ya karanta masa da ya gamu da shi yana gamuwa da shi sai ce masa daga ina yake sai ce ya zo ne daga asma sai ce kai ne al'asma'i ya ce eh ni al'asma'i ne shi ne sai ke cewa daga ina kake sai ce na baro wani ya ce na taho ne daga gurin da ake karanta maganar Allah sai mutum ya ce mai au ubangiji ma yana da waɗansu kalmomi da ake karantawa sai ce eh ubangiji yana da kalmomin da ake karantawa sai ce ki karanta masa yana karanta masa wazariyati ya zo gurin wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin kawukan ku akwai ababen lura shin ba kwa gani ne sai wannan baban Allah ya ce a daidai gurin fi sama iriku kuma afwan wa matu adun sai wannan baban Allah da aka karanta mai cewa arzikinsa daga sama yake da abin da Allah ya mai alkawari wannan baban Allah sai je yanka taguwarsa sai raba mutane yace dai Imam Al-Asmani zo ka tara tunda arziki na yana wajen Allah zo wannan taguwar suka yanka ta aka raba wa mutane ita sannan ya ajiye mashinsa da duk wani abu da yake farauta da shi ko ya koma gida imamul asma yace wata rana na zo aikin hajji sai na ga wannan bawan Allah yayi fari yayi kyau jama'a game da wannan bawan Allah sai na ji ana kira na ta baya ina juya sai na ga wannan mutumin sai wannan bawan Allah yace ƙara karanta min alqur'ani sai karanta mai wazariya ta har zuwa gurin wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun yana zuwa nan gurin sai yace kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan yace mun samu abin da ubangijin mu ya mana alkawari gaskiya ne mana sun nemi arzikin Allah ta sama kuma Allah ya ba su sai ce masa wahal gairu hada shin kana da wani abu ba wannan ba mana akwai wata ayar bayan waɗanda ka karanta mu sai wannan bawan Allah sai shi Imam al-Asmi ya karanta mai fa rabbis sama'i wal ard innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun yana zuwa nan gurin mutumin sai fara magana ya fara ƙara yana ya subhanallah man dhal ladhi aghdaba al-jalila hatta halafa lam yusaddiquhu bi qawlihi hatta alja'uhu ila al-yamin yace wannan wani irin bayi ake da su waɗanda suka fusata Allah Allah ya ba su labari sun yadda. har sai da suka sa Allah ya rantsuwa yana cikin faɗar wannan su uku sai kuma Allah ya karɓi ransa shi yana ganin ya kamata mutum ya yi imani da Allah ta baraka wa ta'ala ba sai Allah ya rantsi ba yaushe ka tsaya kafin ma Allah ya ma wannan sai ka rantsi kuma wannan shine irin yakinin da koda yaushe muka rasa shine yakinin da muka rasa muna da wato ga magani a gonar yaro amma bai san inda maganin yake ba ga wani abu akan matar sarki da da ido da ta gani babu ido bata gani ba wani abin yana kusa da kai shi sa wani wani yana waka yace wa min al ajaibi wal ajaibu jammatun wa yace wai yana daga cikin abin mamaki kuma abin mamaki yana da yawa qurbu dawa'i wa laysa ilayhi wusulu a wata nuskar qurbul habibi wa ma ilayhi wusulu iya daga cikin abin mamaki baka da lafiya ga magani a kusa da kai amma baka san yadda zaka same shi ba ga maganin a tare da kai ga magani a gonar yaro sai ce kal'isi fil bayda'i yaktubu hazzama ce kamar raƙumi ne da yake ahmada amma ga ruwa ga ishi ruwa da cinye shi wal ma'u fawqa zuhurihi mahmulu ga ruwa nan kuma a bayansa kuma yana ɗauke da shi amma bai zama mai magani ba kaga maganin yana kusa da shi kenan kuma yana kusa da shi amma ya kasa amfani da shi to wannan shine halin da muke ciki mu musulmi Allah madaukin sarki babu abin da bai bamu babu bukatar Allah sai ya rantse mana mun sha karantawa inna Allah la yukhlifu miad Allah baya warware alƙawari idan Allah ya ce ku yi kaza to wallahi in dai ya gabe muku ku ne ku yi ba Allah ya ce walan yaj'al Allah lil kafirina ala al mu'minina sabila Allah ba zai taba dora kafirai akan karna ba me yasa kafare suke doruwa akan mu mu ne mu zama mu'mine na gaskiya ba da mun zama mu'mine na gaskiya da kafirai ba za su cutar da mu ba halin da muke ciki abin da zai baka tsoro mutanen da ya kamata zama suna da yaƙini da Allah su ne ba su da yaƙini da Allah mutanen da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya ce musu kaza to ba ta saba da aka hana roƙo wani sahabi ya ce hatta yana kan raƙuminsa idan bulalar ta faɗi baya roƙon kowa ya bashi sai dai ya sauko ya ɗauka kuma kan abun wani sai ya tafiyarsa wani sai ya tunanin idan bai roƙa ba Allah ba zai bashi ba kuma idan ku kalli rayuwarmu so da yawa abubuwan da muke tsora kanmu abubuwa ne da ba dole ba magabata sun rayu ba su da wannan abun ba abin da ya same su kuma irin wannan halin shine ya jawo mana kullum neman hanyar gyara muke marasa kuma hanyar gyaran mu abu ɗaya ne shine da manyanmu da ƙanananmu mu daina neman duniya ido da sai yanzu in ba dan mun zama yadda muka zama ba ta za a samu wani mutum kwaya ɗaya ya ringa threatening kowa kana yin abu da ya saba ra'ayin su yanke ma hukuncin kisa mun riga mun lalace ne amma me aka aka irin wannan mutanen ba da dalili da za su su ringa yin irin waɗannan abubuwa amma problem ɗin mu abin da ya saba za mu gyaru ba shine elite manyan gari sun haɗu waje ɗaya ta hanya ɗaya suke neman kuɗi ta hanya ɗaya suke kashe kuɗi irin rayuwa iri ɗaya suke yi in na ina nufin malamai ina nufin sarakuna na musulunci ko na gargajiya ina nufin shugabannin siyasa ina nufin 'yan boko ina nufin intellectuals ina nufin masu kudi wa'annan ka tara su manyan su gaba ɗin zaga rayuwa iri ɗaya suke yi rayuwa iri ɗaya ne shi sa ba wanda za a gaya gaskiya a cikinsu kuma wannan shi ne dalilin da ya sa yara suka fara raina suna zagin su domin sun ga ba ku rayuwa don su waɗannan mutanen da na lissafa duka manyan su za a ga aikin su shine gasar gida gida gasar hawa motoci gasar sakattara gasar ɗaukan ƴaƴan su kai soja su karatu waye baya yi to kuma kuɗin ta ina ake samu su idan mutum yana da kuɗin da zai yi wannan in yayi ba laifi bane amma da yawan suna samun kuɗin ne ta hanyar gwamnati shi sa za a ga shugaban gwamnati zai zo ya abin da ya gana ma a gari ba wanda zai mai magana ba wanda zai masa magana ba wanda zai yi wa shugaban gwamnati magana saboda me ta sa malamai suke samu ta sa masu kuɗi suke ƙara samu ta sa in boko suke samu ta wajen rakunan gargajiya suke samu intellectuals ɗin mu ta su suke samu ta za a yi musu magana shi sa za a ga in ka kalli system na Najeriya duk wanda ya karanta constitutional law ya san cewa akwai abin da ake kira federal system of government shine abin da muke ronin a Najeriya Najeriya tana tafiya ne akan federal system of government to shi kuma ka'ida ta federal system of government akwai abin da ya kira essential element essential element na federal system of government dole ne ya zanto cewa a samu autonomy muna da three arms of government muna da three levels of government haka ne ko muna da federal government state government local government kaga three three levels of government sannan muna da executive muna da legislative sannan muna da mai muna judiciary kaga wannan sune three arms of government to dole wannan sai an samu autonomy kowa yana zaman kansa executive suna zaman kansu legislative suna zaman kansu za su yi doka ba don su yi executive ba in executive ko legislative suka yi abin da ba daidai ba kotu za ta dakatar da su amma na tabbatar dukan kun san ba haka ba to duk garin da babu wannan ba suna ronin federal government federal system of government bane suna ronin ne ko dai ko suna dictating mutane suna dictatorship ko wani abu makamancin wannan amma dole yan majalisa ya zama suna wato legislative daban executive daban judiciary daban da sauran to kaga executive sai suka sa kowa a jihu yanzu kai na tabbatar da idan kuka zo za ku yi kes da shugaban kasa ka san duk gaskiyarka ka san kai ne baka da gaskiya yau a ce ga shugaban kasa a nan fati ne kai ma ga ka a nan fati ne za ku tsaya a kotu wai zai nasara shugaban kasa ne zai nasara saboda ba autonomy kai ba ma wannan ba babba ma a gari mutumin da yake da miliyan ɗari kawai da mutumin da yake da dubu goma suka zo yin kes a kotu kafin mai miliyan ɗari ne zai nasara shi ne zai nasara to kuma ba yadda za a yi al'ummar ta gyaru sai mun yi yaƙini da Allah kowa ya rike matsayinsa ba dan abin da muke ba wani ɗan siyasa da isa ya zagi wanda bai kamata ya zaga ba ba ɗan siyasa da zai zagi sarkin gargajiya ba ɗan siyasa da zai zagi malami ba ɗan siyasa da zai zagi wani babban ɗan boko ko babba a gari to amma mashayar masamar ɗaya ce na ko sun haɗe wa talaka kai ga baki ɗaya shi sa na yi hudu ba ranar juma'a a masallacin gombaja na yi magana akan abin da ya shafi mai dugu kuma iya daga cikin abin da na faɗa shine na farko shugaban ƙasa a mai uzuri uzurin da za a masa shine mutanen da suke kewaye da shi ba sa gaya mai halin da 'yan najeriya suke ciki don shi da kansa yi confession ya ce bai san insecurity ya kai haka ba wannan shine uzurin da za ka masa amma kuma da sakacinsa sakacinsa shi sa me yasa shi ba zai bibiya ba tun da wakilansa ba sa yi mata. mun gane wannan su ko mutanen maiduguri eh haramun ne yi wa shugaba ihu haramun ne yi wa shugaba bore mun yarda da wannan amma sai kai musu uzuri uzurin da za ka musu bayan wannan hanyar wata hanya ce da ita za su gaya wa shugaban ƙasa ga halin da suke ciki za su wata hanya ce wannan da haka abdarura su tubihul mahdura mana larura ta halatta musu je su mai ihu su mai bore su gaya mai gaskiya saboda wakilanta ba su gaya mai ga halin da suke ci ba mutane ana kashe su ana kona su ana zina da matansu kawai sai su shiru kawai sai su shiru kuma wannan matsalar matsala ce da ba a yi niyyar maganinta ba kawai ba wani wanda zai ce mana wai akwai waɗansu da suke da ƙarfin da sun bi ƙarfin gwamnati a najeriya babu kuma ba abin da zai idan gwamnati ba ta muku magani ba to babu abin da zai muku magani sai kun daina jin tsoron mutuwa da hadisi na cikin sunan abu dawud na musnad na imam ahmad hadisi na nasu zalma yake al'ummomi za su yi kanku kamar yadda kamar yadda mutane suke kewaye kwanan abinci sabai suka ce amin killatin idan nahnu ya rasulullah a lokacin ya ma'aikin Allah mu yan kaɗan ne manzala ce a kuna da yawa sai dai yawan naku kamar yawan kumfa kogi ne babu amfani kamar yawan kumfan kogi ne ba shi da amfani sai annabi sai salama yake cewa saboda rauni ya same ku aka ce mai rauni yace hubbu duniya wa karahiyatul maut san duniya da tsoron mutuwa shine wannan kuma duk mutanen da na lissafa abin da yake su kenan san duniya da jin tsoron mutuwa kuma wani lokacin dole sai an mutu wasu za su rayu ka karanta hadisin rabbul gulam ba dan ya mutu waɗanda za su imani ne ba za su yi imani ba dole sai an samu mutanen da za su yi sacrifice amma matsalar shi ne kowa so yake sai ya ji daɗin duniya wannan yake jawowa shugabannin siyasar da kasan ba da ƙur'ani suke aiki ba ba da hadisi suke yin aiki ba shugabannin siyasar da kasan barayi ne dukiya al'umma suke sata suke yin abin da suka ga dama amma ga malami na ta a zaɓe su malami zai fito ci a zaɓuwa ne malami zai zo ya bi shi kuma abin da za ka duba shi ne wai tun da ake shiga cikin gwamnatin nan wani sauki aka samo wa al'umma ko kuma dole sai mun gaya kanmu gaskiya dole idan mu gaya kanmu gaskiya ba a haka za mu yi ta tafiya kuma wallahi babu abin tausayi sai talaka babu abin tausayi sai talaka Allah ta'ala ya samu dace haka wannan bawan Allah sai mamakin wannan rantsuwa shi yasa a karkashin dai wannan aya malaman tafsiri kamar imamul kutubi qurtubi ya fitar da kissar wata mata da ya fitar da kissar wata mata mutane ne suka zo dan a tabbatar ma wa fi sama'i rizqukum din wa ma tu'adun mutane ne suka zo suka shuka sai shuka za su lalace suna ta complain sai wata baiwar Allah sai ta fito balarabiya sai take ce musu kuna kuna yin bakin ciki da wanda ya da wannan abin da ya same ku sai ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya san me same mu sannan ya san halin da muke ciki kuma yana sama arzikin mu yana wajensa haka ta gaya musu daga nan sai ce wasu baitoci ta law kana fi sakratin fil bahri rasiyatin samma mulamlimatin malta nawahiha رزق لنفس براها الله لمفلقا حتى تؤدي إليها كل ما فيها أو كان بين طباق السبع مسلكها لسحل الله في المرقى مرقيها حتى تنال الذي في اللوح خط له وإن لم تنله وإلا سوف يأتيها wannan bayan Allah ke musu wa'azi take kaga arzikinka ko yana cikin dutse kurman dutse wanda ya haɗe da ƙasa ba yadda za a yi ka shige shi to a ce a cikinsa akwai wani arziki na wani rai da Allah ya halitta to wannan dutsen dole ne sai Allah ya juya shi saboda da Allah zai juya shi dan arzikin ka ya fito ma'ana dutse ne kafaffe kurman dutse mai sanko ya haɗe da ƙasa kaga ba hanyar da za ka ɗaga shi to a ce arzikin ka yana ƙasan shi to in dai arzikin ka yana ƙasan shi to Allah sai ya juyar da wannan dutsen har sai dutsen nan ya bayar da dukkan abin da ke cikinsa na arziki ga wanda ya cancanta yace au kana baina tibaqi sab'i maslakuha ko kuma a ce can cancan saman bakwai arzikin naka la sahhala Allahu fil marqa maratiha to da Allah ya sauƙaƙa wani ya taka ya je ya turo arzikin sa inda Allah zai ka arzikin ka can saman bakwai to Allah zai baka damar da zaka taka ka je ka ciro kayanka hatta tanala alladhi fil lawhi khutta lahu wannan da mafa ya zo ya samu duk wanda aka rubuta mai lauhin mahfuz kaza zai same ka in ko bai same ka ba in kai baka samu damar ka je ka ciro kayan ka ba to Allah zai sauko da shi zuwa gare ka shi sa abin da ake so bi ga Allah shine yaqini mu zama mutane ne mu masu yaqini da Allah in dai Allah yake ma kayi kaza zan yi ma kaza wallahi in dai kai kaza din Allah zai yi ma to amma matsalar mu shine ba da gaske muke ba ba ma yin al'amarin da gaske amma in ba haka ba ya za a samu wani mutum dan ta'adda kawai ringa yanke mutane hukuncin kisa shi hukuma ne to amma sun yi silencing mutane da cewa za a kashe ka shi kuma ganin ana ce mai za a kashe shi shikenan wani ya yace tamanna unasun an amuta wa in amut falai menene fatilka sabilul lastu fiha bi awhadi mutane suna waɗansu suna burin wace na mutu to in na mutu ni na fara mutuwa shi wanda ya kashe ni ba zai mutu ba ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب فالموت واحد duk wanda bai fito filin daga ya buga da takobi an buga da shi ba to dan yana gudun mutuwa to ya sani mutuwar da ya guda ɗaya ce amma dalilin ta yana da yawa ba daidai bane mutane zama mutsorata kawai ya zanto cewa a ringa razana ko ku ringa tsoron ba za ku yi magana ba saboda kawai za a kashe ku waɗanda aka kashe asara kai yi ko me amfanin rayuwa ta mutu ahlus sunna musamman na Kano musamman na Najeriya wani ya fito ya yi ikirarin cewa shi kashe malam ja'afar to inda zai nuna shi jarumi ne sai ya fito fili ya ringa yawo sai ya gane su ne suka kashe malam ja'afar. sai ya fito fili ya ringa yawo in ya fito fili yana yawo yana yawo yana yawo in ya ci gaba da rayuwa a nan zai gane cewa mabiya malam ja'afar matsorata ne amma na rantse da Allah in dai zai ringa yawo a bayan ƙasa kuma za a gan shi kamar yadda ya san malam ja'afar ya bar duniya shi ma sai ya bar ta wallahi dole sai ya batta kuma ai tsoro ne ka buya ka zagi wani ai wanda ga yana zagi yana buya matsoraci ne ka fito fili mana in ka fito fili kai zagi kaga an kyale ka daga nan za a gane kai jarumi ne amma ka tafi ka buya ba a ganin ka kiristoci kuna kiristoci aiki kuna wa arna aiki da sunan musulunci in in boko haram gaskiya ne me yasa ake kama arna kwanan na a kaduna an kama wani na ne ko wane ne an kama shi da suka ce kaza suka ce kaza da suka ga an tabbatar da cewa dai krista ne yazo zai bombin mutane sai suka ce wai wai ba shi da hankali wai wai wai yana da hauka saboda sun rena mu mun riga mun gane mun san me ake mana abin da ya rage mana shine da mu da manyan mu tashi in ba mu tashi ba kowa za a iya kashe shi shine ma'ana fa rabbi sama'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun abinda na faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah